Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro mu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon zamu karkara hirar da muka faru da wannan fasihin malamin jami'ar wanda yake jami'ar bayar da ke kanan Najeriya, wato Malam Habibu Sani Babura wanda yake zaune a kan kujerar guragu wato wheelchair yake kuma zaune akan ta kusan shekaru 34 yanzu sannan yana koyarwa kuma a jami'ar wanda kansa kadai ke aiki a jikinsa. Wannan ce ta sa muka ce bari mu tattauna da shi domin mu ji irin abubuwan da ya fuskanta a rayuwa a cikin karshen hirar ta mu za za mu ji shin wannan rayuwa ta na kasa. wanda kuma bata zama ta kasa masa ba me ya fahimta kuma me ya koya daga cikin ta wato darasan da ya gani a ciki to muna jin kamala habib kuma ba abin me gindira mm. irin jiya jinya kwarai inda da ake jinya wannan abu yana da gindira mm. to amma sai Allah ya tsare min dan adam kowa so yake ya jinya ta haka amma watakila ni kuma inda Allah ya bani wato hikima mm. babu wanda na taɓa dogara da shi don ka yi jinya ta shekara guda na saba da kai mm. kawai wa shekaru ka tashi kake zan tafi gida to sai in ce to Allah ya kai ka lafiya kuma ga gudun yawa ko kuma ga kuɗin mota sai ka dawo na gode mm. kaga wannan ya nuna cewa ni ban sa igiya na yi wani talala kamar oh. yadda majinyaci oh. in ya kwanta yakan naci ya oh. damu masu jiyarsa ayi kaza hmm. yawa ni ma ina yi amma in yi wa wannan na ga ya ji sai in wani yawwa eh a samu sauki kuma Allah yake tafiya da irada ta har yanzu mm. akwai lokacin da aka kaddamar da maganar wannan tarihin naka na wanda ya kai har ga bidiyo akwai wata cibiya da aka assasa da sunan kai kanka ta cewa za ta dinga tallafa aka tara kuɗaɗe masu yawa aka yi maganar mm. cewa za a kula da nakasassu masu musamman masu irin matsala da ta shafi irin wannan takaɗin mm. me za ka ce akai me ya faru da wannan kungiyar ban sake jin ɗuriyar ta ba wato dai eh to tun farko ma dama wannan bidiyo da aka yi mm. ba kirkire na ba mm. abokai da yan uwa su ne suka matsa cewa ya kamata in a yi wannan bidiyo don suna ganin cewa mm. wato mutane za su kare da shi kuma za su samu karfin gwiwa don ci gaba da rayuwa idan abu ya samu mutum to don haka da aka yi kuma sai aka so a kaddamar da shi kuma ka san kaddamar wannan dai kamar yadda ake al'adunmu nan shi ne kuɗi ake tara kuɗi ake tara haka to wannan kuɗaɗe da ka ji an tara su mm. lalle an tara amma yawan abin da aka tara mm. ya tsara abin da ya zo hannu. Ya zo hannu. Mm. Ka san irin wannan zaka ji misali alƙawura. Amma niyya. Yawa tun da an yi niyya cewa wannan kuɗi an ce bai zan yi da su ina ce ni ma na sadaukar da su. a mm. fitar da wata kungiya wadda za ta rika taimakawa jama'a eh. to wannan kungiya dai ina tabbatar maka har yanzu ba ta sami rijista ba kuma har eh. yanzu wannan kudin in an je banki suna nan suna yawo a cikin banki mm. saboda abin da aka ambata ba a samu rabin su ba mm. saboda haka da yawa waɗansu kila shanki ne ya sa suka yi alkawari kuma to ba su iya cikawa ba amma ba zargin ta ake ba haka ne hmm. yawa to amma dai ni ma dole in faɗa in fita suna nan ban taɓa ko kwabo ba kuma ba sa hannu na ma suna eh. hannu ɗan eh, uwa rijista da kace ba a mata rijista ba da ka ga ba zai isa ba ne kuka bari tukun koko kun nema ne sai ba ba da rijista ba to ai idan an yi rijista ma hmm. abin ake da shi ɗin ba zai tallafe ta ba a gama tsawainiyar rijista da wato kama wuri da ajiyewa da ɗaukar waɗanda za su mm, kula da kayan aiki yawa to suna nan dai idan Allah ya kaddara wani ya ɗauka ya ɗora ka to suna nan suna jiran yabo mm. to Allah ya nufa to ah, daga ƙarshe abin da nake son ya zama mana saƙon darasin da za mu ɗauka gaba mu da gudu wani mai sauraron wannan shirin a daidai wannan lokaci shin me ka koya a rayuwa gaba ɗaya wanda ƙila za ta mana amfani mu yan baya na ƙasan ku tun da ba lokaci koya shi ne haƙuri eh, duk da ba mm. lokaci zan iya baka ɗan minti ɗaya ka ɗan buɗa min shi abu na duniya idan ba da haƙuri to ba za ka yi nasara kan al'amarin da ka sa a gaba ba mm. bahaushe yana cewa wato mai haƙuri shi yakan dafa dutse har ya sha sa to tun da dai za a yi hakuri da kaddarar da Allah ya ɗora wa bawa yana gani yana mm. yana tsoroni mm. amma a wani yanki zai je ko wata dabba inda yake ɗin sai dai abin nan ya zo ya shi na halaka ne halaka shi Wanda dole sai wani kenan ya zo ya taimaka. To idan ba ka yi haƙuri ba taimakon ma sai ya gagara. Na biyu kuma eh. gaba ɗaya a rayuwa idan ma'amala ce kake yi da yansu mm. idan ba ka yi haƙuri ba sai a ta da kai. ko gaba ɗaya ma dai abin da addini yake koyarwa ayi hakuri yana daga cikin gigajigai da suke jaddada imani na mutum haka yake to za ka ga cewa duk da yake na ce ma tambayar karshe wannan magana da kai ta sa na tuna akwai mutane da za su kawo kuka kamar na eh, misalin na inyamuran nan da za a ce yan kabilar iba da za su zo ka daidaita tsakani a hausawa ne a yawanci in mutum yana da bukata ta musamman irin wannan za ga shi yake kai kukansa wurin wasu to sai gashi kai lafiyayyu ne ke kawo kuka a warware matsala a cikin gidanka me sirrin haka eh to ai Allah ji kan wani babana amin yana cewa gurgu kafi mai kafafu mm shi kullum kira da kenan eh to amma dai ni abin da zan ce shi ne gaba daya ai sai ka rena kanka mm. sannan za a rena ka Hmm. idan ku baka rena kanka ba to babu wanda zai rena ka don haka iya abin da za ka iya yi idan baka rena ba to wani ci ba shi da wannan in na zuciya ne ba shi da karfin zuciya in na jama'a ne ba shi da su kuma ya aka kai nasara wani zai rika tunanin ya aka kai nasara wani aka zai kawo kansa to babban abu na biyu kuma shi ne idan kana mu'amala da ɗan adam hmm. to ka zama mai rike sirri kar ka zama mai baje mm. mutum zai faɗa ma sa kuma ka je ka baza saboda haka duk wanda ya zo Allah ya hore abin da muka yi to sai dai a yanka abin ne mm. wannan ita ce nake da ko a ilimin irin na psychology mm. yake ta jama'a da ji karfin gwiwa da kuma Allah taimaka sai a yi To Malam Habibu Sani Babura kenan malamin jami'a a jami'ar Bayar da ke kanan Najeriya wanda kuma yake zaune a kan kujerar guragu amma kuma yana koyarwa tsawon shekara talatin da hudu a jami'ar Bayero a kan wannan kujera tashi. wannan ce ta samu ka tattauna da shi da fatan an amfana da abubuwan da ya faɗa mana malam habibu sani gwarzo yana ɗaya ga cikin zakakuran da jami'ar bayar take ji da su domin kuwa ya ba da gudunmawa kuma yana kan bada ta har gobe musamman ga ɗalibai masu shigowa da masu fita a baya ya rike mukamai daban-daban a ƙungiyance da hukumance kamar ƙungiyar hausa da take jami'ar bayar wanda ya rike mataimakin shugabanta tun daga 1974 zuwa da 75 ya yi ma'ajin wannan dai kungiya ta hausa a 75 zuwa da 76 ya rike kuma editan wata mujalla da ake kira bagaruwa a 1975 zuwa da 76 sannan kuma ya yi sakataren kungiyar ɗalibai musulmai ta jami'ar bayero da take kano ɗin, haka zalika ya yi shugaban kwamitin taron bita kan addinin islama da iliminsa yana cikin wa'inda ko sun rubuta ko kuma sun yi nazari ko kuma sun yi editin wato tace ɗaya daga cikin waɗannan littattafai wato wanda suka hada da hanyar koyar da lissafi a firamare da hausa wanda aka buga a 1970 bakwai haka kuma akwai modes of hausa greetings wanda aka buga a 1982 wato yanayin gaishe-gaishen hausawa haka kuma akwai hausa a hausa wanda aka buga a shekarar 2008 sai kuma wani littafi da ake kira ceto gizo daga giza-gizan al'adu wanda aka buga a shekarar 2009 akwai kuma lesson in Hausa Ethnomathematics wanda aka buga a 2009 wato shekarar 2009 haka kuma ya yi editan waƙoƙin da suka hada da waƙoƙin tarihi da gargaɗi na galadima tukur babura wanda aka buga a 1994 sai kuma ku ɗanɗana na aa babaju akwai fassarar tuhufa na usman mai kano akwai ku taɓa ku lashe na aa babaju da dai makamantansu haka kuma memba ne a kwamitoci daban-daban na jami'o'i haka wanda suka hada da na digirin farko ko na biyu ko ma na uku daga jami'ar bayero zuwa wasu jami'o'i da suka hada da wasau university da ke poland irin su libya university irin su napoli university da ke italiya da kuma hamburg university da ke jamus ɗaya daga cikin abubuwan da ya fi so shine karatu a madadin sashen hausa na murya amurka da shi wannan shiri kuma na nakasa ba kasawa ba muna mika godiya ta musamman ga shi malam habibu sani babura da irin kwazon da ya yi da kuma damar da ya ba mu tattauna da shi haka zalika ita kanta jami'a bayar da ke kano da ta bashi wannan dama ta koyarwa tun daga lokacin da ake ganin ya samu nakasa suka nuna cewa wannan ba nakasa ba ce wani abu ne da ya same shi na rayuwa da fatan sauran jami'o'i za su koyi da abin da ita jami'ar Bayero ta yi a madadin wacce ta haɗa min sauti Julie levis Gresham da shi bakon namu Malam Habibu Sani Babura sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa mu zama lafiya.